ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون wannan abin da aka ambata na kisar annabi Yusuf da ‘yan uwansa mun maka wahayinsa ne ya kai wannan manzo baka da iliminsa saboda baka kasance a tare da ‘yan uwan annabi Yusuf a lokacin da suka kulla niyyar jefa shi cikin rijiya ba suka shirya abin da suka shirya na dabara ba sai muka yi maka wahayin haka.